Saka mai wuya. Jam'iyyar APC ta ɗauko hanyar da za ta ruguza kanta da kanta, kuma sai dai Allah ya kiyaye gyara ma ya kusa ƙurewa. Abin baki ciki ne, don duk inda mutum kamar Atiku ya ce ya bari za a barna da yawa kafin a mai da wani kamansa. Ka ga yadda aka gudu daga gun Jonathan zaɓe ya kusa? to idan jam'iyyar nan bata mai da hankali ba sai an gwamnati kiɗa da karatu ta apc jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya to duk da cewa har yanzu shugaban najeriya muhammadu buhari bai fayyace matsayinsa ba game da ko zai sake neman wa'adi na biyu a zaben shekara mai zuwa ta 2019 ko ba zai nema ba yana kam shan kira sosai akan ya dawo ya sake tsayawa da musamman daga gwamnoni da sauran 'yan siyasa to sai dai kuma ko a cikin jam'iyyar tashi ta apc akwai masu ɗari-ɗari game da kuma tashi saboda irin kamun ludayinsa zuwa yanzu a cewar gwamna nasiru yan rufa'i lokaci bai yi ba da shugaban zai ayyana takara amma tuni shi suke marawa baya shi shugaban ƙasa ya ce abinda aka zaɓe shi shine ma mutanen najeriya aiki har zuwa 2019 abin da ya sa gaba kenan lokacin da zai fito ya ce ko zai takarar zaɓe ko ba zai yi ba bai zo ba abin da ya sa gaba gyaran najeriya wa'anda wasu wa'anda yanzu suna neman shugabancin su suka bata kuma mun san su wannan zamanin zamanin buhari ne babu wani dan arewa da zai tashi a siyasance ya fi karfin buhari sai ran da buhari ya ce ya daina siyasa saboda haka wannan zamani na buhari ne kada ma ka fito ka nema tamkar gobe za a gudanar da zaben 2019 a najeriya dan yadda 'yan siyasa suke ta taruka don samun makamar riƙewa a zaben da za a gudanar daga fabrairun baɗi mafi ɗaukar hankali shine yadda 'yan jam'iyyar apc mai mulki ba su yi walwalar da 'yan pdp suka samu ba a tsawon mulkin su na shekaru 16 hakan dai kan sanya yawancin su bukatar garan bawul a gwamnati kamar yadda ɗaya daga cikin su barista ibrahim riga cikin ke cewa babu reward mechanism a party na apc me wani da shi ne. wanda suka wahala ya kamata a kyauta musu wasu jam'iyyu da suka gabata mun gani da zarar an gama zaɓe in kai takarar kansila ka faɗi za a nemi daidai matsayin kansila a kyauta maka saboda kai ka gudu structure daga ka wata jam'iyya in ka yi ciyaman logomen ne dan majalisar jiha ne dan majalisar tarayya wakili ne sanata ne ko gwamna ne kai takara to ba za a yi daga saboda kana hakka isa kai takara hakka posta hakka primary election ka faɗi a saka da structure so da ka kai ba mutum banza bane an ba mutane kara zube sai wanda ba su san hawa ba ba su san soka ba ya aka yi maja ya aka haɗu ake kyauta musu To duk wannan tana faruwa ne yayin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa jigon jam'iyyar tasu wato Bola Tinubu domin ya je ya kokarin ɗinke barakokin da suka bayyana a rassan jam'iyyar na jihohi daban-daban na Najeriya ciki har da jihar Shi'a Rufai din ta Kaduna. Da yake ɗaya daga cikin ayyukan da aka ce Tinubu zai yi zai haɗa har da kokarin maido da wasu 'yan jam'iyyar APC ɗin da suka fusata suka janye daga harkokinta mun ga ya kamata mu samu irin waɗannan mutane mu ji ta bakin su kuma tunda abin ya zama harka ce ta cikin gida Mun shirya wannan muhawara da za mu fara a yau a tsakanin jigogin jam'iyyar guda biyu wato Isa tafi da Mafindi Yarima Muri da kuma tsohon na hannun daman nan na Buharin shi Buba Galadima kenan. Kuma za mu tashi ne daga tambayar da muka yi shi tafi da akan yadda suke ji game da tazarar da mutane irin su guba da su Atiku Abubakar suke sakawa tsakanin su da jam'iyyar da kuma shugabanninta irin su Buhari dan kansa. Tsakani da Allah ba mu ji daɗi ba. Don duk wanda yake tare da mutum kamata ya yi a ci gaba da zama tare ba don komi ba saboda zo mu zauna zo mu saba zo mu fata mm. kuma ya kamata idan abu ya faru ya zama akwai ƙofofin yafiya na juna kuma ya zamanto akwai manya da za a tuntuɓa wanda za su iya ajiye mutane biyu da ba su jitu ba amma kana ji an yi abin da ya kamata ya zo yanzu wajen hana abin da ya faru ya faru dangane da su irin buba galadima wannan ban kai matsayin na fahimci menene ya kai ya yi zafi har kai ya ɗauki zafi sosai ba don kuma buba galadima in na gaya maka tsakanina da shi sanayya ta fi shekara ashirin ko ba ka buba ya fi shekara ashirin to ta yaba ka bar shi ya tafi ai bai tafi ba a ya tafi wani guri a ai bacin rai yana da hawan hawa kuma abinda buhari yake so a tafiyar da mulkinsa ba technocrats kawai ba amma ni har yanzu ba yana wani yana zuwa yana eh. bukatar shugabanni eh. don haka tun da yake fushi yake faɗin abin da ya ga dama na fushinsa shi shi ga galadima mm. a sani na buhari bai taɓa tanka masa ba don haka ga buhari yana ɗaya daga cikin wa'inda suke da kujera mai kyau a gefensa kana nufin kenan har yanzu ana kokarin a sulhunta su tsakanin su ba sai an sulhunta su ba buhari zai kira shi da kansa amma me yasa bai kira shi ba har yanzu lokaci ne bai kai ba alhaji bubu mu dawo wurinka kamar da yace ka sha bayani na wasu daga cikin matsalolin eh, da suka faru har ka koma inda ka koma yanzu nan amma a takaice ga wanda bai samu damar jin wannan abubuwa ba me fusata ka ne wato ya kamata jama'a su sani ba na so an koma baya ni ma ba na so a koma baya na bayani kullum ah, akan ba na so amma tunda muna shimfiɗa ne kullum a wanda bai san abin da ya ba abin da yake aukuwa shine general buhari ya samu waɗanda za su iya masa aikin da mu dacen muke masa kuma a matsayin da dimokuraɗiyya muke yi sai mu bar shi da ra'ayinsa akan wannan Allah ya ba da sa'a babban makasudin zaman da muke shi ne mu dubi jam'iyyar na taku ta APC mu ga inda take inda ta fito inda za ta dosa da yawa akwai korafe korafe kowa ya sa akwai wannan korafe korafe ba gurin ka kai kadai wurin mutane da yawa na wanda aka yi watakila tafiyar da su suke jin kamar an bar su baya ka sha bayanin cewa kai ba mukami kake nema ba saboda haka ba wannan ne fusata ka ba shi yasa nake so ka dan bamu kaɗan daga cikin abin da bai maka dadi ba mun san inda aka fito hmm. domin mu muka fito da ita mun san a inda muke da muna zaune a cikin ƙasar najeriya amma ba mu san inda aka dosa ba wannan sai allah hmm. ni amma ana hasashe. Hmm. jam'iyyar apc ta ɗauko hanyar da za ta ruguza kanta da kanta kuma sai dai allah ya kiyaye gyara ma ya kusa ƙurewa na farko da ita gwamnati mai ci ta faɗa ƙarara ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba ta da buƙatan ɗan siyasa ba ta da buƙatan siyasa ta manta cewa siyasa ce ta kawo ta inda take kuma an yi wa mutane alƙawura da yawa alƙawuran nan fa ba a gansu a ƙasa ba mutane da yawa kullum in an tashi sai a ce buba galadima waye waye mutane sun manta cewa buba galadima nan ba shi kadai ne yake kusa da buhari ba shi kansa yana da mutane a gabansa kamar mai rasuwan abu mutar muhammad shi ne mataimakin buhari a lokacin da muka yi buhari organization akwai sule yahaya hamma wanda shi ne director general na kamfen ɗin buhari shekara goma sha hudu ni ɗin nan mataimaki ne kawai amma dan ina magana a kafofin labarai an ɗauka ganin ma cewa daga buharin sai ni amma ni na san ƙarya nake yi akwai na gaba da ni shin ina wa'annan mutanen mai aka yi da su da muka faro tafiyan nan a 2002 mu mutum 34 yau babu mutum ɗaya tak wanda ke cikin wannan gwamnati saboda haka rigima ni ba na rigima da buhari ban tsammana shi ma yana rigima da ni ba ko da yake ya taba cewa ya gaya wa kafofin labarai taron jaridu na duniya cewa baya bukata ta baya bukatan ƙuri'a ta baya bukatan magoyin baya na je kusa da shi amma da yake ni ina da kishin mu muka kafa wannan jam'iyya abin da na yi a zaben 2015 to sai dai a kamanta ni babu dan adam duk kasan nan kai duk duniya barin ya ta babban mahaukaci babu mutumin da zai iya gaya min cewa na je gunshi a kama min kafa ina neman wani mukami amma idan na ga abin da ake yi ba daidai ba da mu ne wannan jam'iya mun san cewa idan wannan jam'iya ta ruguje duk 'yan bani na iya nan da suka zo yadda suka gudo daga wani gu suka zo gujewa gaba kiɗa za su bar jam'iyyar mu ne za mu tattara fasassun ƙwaryan bari mu yi mu tagaita don muna da abuwa da yawa mi za ka ce ka abin da ka ji ya ce daga cikin mutane 34 da suka kafa jam'iyyar nan eh, suka kafa tafiyar nan tafiyar nan ba ko ɗaya da yake tare da wannan gwamnati mi za ka ce ka haka tafi da eh wannan magana ne babba don duk inda haka ya faru shi yana cikin 34 din ba ciki ok to mu ji in tun da ya ce talatin da suka kafa eh. mu ba wanda ke ciki ya nuna yana ciki eh, a na taba ko kai kana cikin talatin da a a'a ba na ciki to muje muje to ya wannan tushe ne na babban korafi hmm. kuma ina tsammani da ikon Allah Buhari yana da kunnen ji ko da wasu ba su gaya masa don Buhari mai jin rediyo ne dare da rana wannan magaran da ya yi buhari ya ji shi kuma idan allah ya yarda buhari yana shirin faɗaɗa gwamnatinsa kuma a tafiyan da yake shirin faɗaɗawa yana da niyan ya kawo shugabanni don yanzu yan gani na iya su suka cika gwamnatin To a gaishe ku. To wannan ita ce shimfiɗar wannan muhawara da muke niyyar mu ci gaba da yi a kwanaki masu zuwa. Idan mun dawo a makon gobe Allah kai mu za mu duba abubuwa da yawa ciki har da matakan da ya kamata APC ɗin ta ɗauka in dai da gaske take tana son ta sake haɗa hancin mutanen nan da suka yi mata aiki a shekarar 2015 domin su ɗaura ɗamarar ciwo mata wani sabon zaɓe a shekarar 2019 Allah kai mu. yanzu dai bari mu yi godiya ga bakin namu isa tafi da mafindi da kuma shi buba galadima ta da wanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin wanda muka ɗauko shi a ofishinmu da ke abuja wato wakilin mu nasara da malika da kuma benjamin ga wanda ya ɗauki shirin a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc a huta lafiya